masu kallo da sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wani sabon shirinmu na kasuwancin zamani kamar yadda kuka sani shirin kasuwancin zamani shiri ne da muke tattaunawa da al'umma daban-daban musamman ma akan batutuwa da dama da suke faruwa akan kasuwanci na zamani da suka zo yin zaka da ake yin su watakila ko ta yanar gizo ko kuma waɗanda aka zamanantar da su wani lokacin ma shirin yakan duba kasuwanci daban-daban waɗanda tsofi ne wato abin da ake kira kasuwanci na gargajiya ko kuma sana'o'i na gargajiya da ake amfani da su wanda a yanzu haka an zamanantar da su kuma ake ci gaba da aiki da su wajen samun abubuwa da 'yan adam yake dogaro a kan shi masu kallo da sauraro a shirin dai wannan lokaci a wannan shirin mun samu zarafin tattaunawa da hajiya hauwa yusuf wacce aka fi sani da suna mai abincin gwamnoni domin jin yadda shirin zai kasance sai ku biyo mu tare da ni muhammad suleiman yobe to masu kallo da sauraro kamar yadda na miku alkawari dai a yanzu haka a cikin wannan shiri muna tare da hajiya hawa yusuf wacce aka fi sani da suna mai abincin gwamnoni kuma a tare da ni yanzu haka muna tare da ita Hajiya Hauwa barkanki da wannan lokaci. Allah sarki salama alaikum sannu ina wuni. Lafiya na gajiya to Allah ya sa mu dace. Amin amin. Allah kuma ya kara mana daukaka. <laughs> Amin amin. Hmm. Ah, duk wanda yake zaune a nan babban birnin tarayya Abuja hmm, hmm, ko kuma yake zaune a nan a Sokoro da dai sauran wurare da suka shafi nan eh, Abuja sun san Hajiya hawa in eh. baka taba ganin ta ma wata ila ka taba cin <laughs> abinci eh, ko na maka. second ne din suna the last <laughs> Madam Obama. Madam Obama. Eh duk wanda komin dare ka sani ah, Madam Obama tana a Sokoro aka ce zai ce to. <laughs> to eh. ah, ni da masu sauraro da masu mm, kallo mm. za mu so mu san wace ce mm. ah, hajiya hawa mai abincin gwamnati tarihi a takaice to ni dai na shigo abuja har ga allah kuma na shigo da kafan dama hmm. to da na shigo mun dauki amarya daga lafiya amma misali a wani gari aka haife ki yaushe eh okay ai ne a haife ni a Lagos baba na soja ne mhm. a Ike Jabara mhm. to da aka haife aka haife ni a Lagos muka yi girma ban yi girma sosai ba lokacin da aka kashe Murtala Muhammad mm. ana ku mm. to sai ma'aifiyar ubana sai ta ce ina mm. ana ta kashe yaro shi ɗaya namiji eh ta ce ita ba ta kira shi ta ce ita ba talaka bane ya zo in ya karya zo ga akwatin shi ta kuɗi ne <laughs> in ba zai da bai ka mata nononta mm. ya kawo mu ma mm. ita ba ta yarda da zaman shi a lagos ba mm. to ne sai ya shawara da abokansa sai ce shi abu bai tafi mishi daidai ba aka ce to me yake ba ce gashi gashi ne ce ka je ka nema ka lallaba ta Shi kenan sai ya tattara mu gaba daya sai hau jirgi da mu ya zo da mu gida to da ya zo da mu gida shi jihar plateau eh jihar plateau a kwamfan local government eh, a cikin sojoji a gaskiya tsofaffin soji ba wanda ya kawo dukiya irin na babana har ana zuwa kallo ya zo da kaya sosai mhm. eh dan su makaransa da dan rufin asirinsa na daidai hmm. eh ka san mutum ka zo daga lagos za zuwa na ta kallon me ka zo da shi kuma wallahi ya zo da har da kama shagon shi na sadda su leshi shi kansa hmm. eh to ka san shanin rayuwa yau da gobe hmm. to mahaifiyar shi bata yadda ba ya ci gaba a soja sai ya da da ya da sai ta ce ga gona ga kuɗi ya bar sojan eh. ya yi ya yi taki sai ya bi nata duka jiki to ya rayuwa ta kasance ya aka yi muka ganki a abuja ya aka yi kika tsinci kanki a abuja eh gaskiya ni sun ce kai Abuja wallahi nayi yi kawan amarya ne a lafiya hajiya Maimuna mm. ta ce ita duk duniya sai na mata kawan amarya na ce ina za mu je wai Lagos na ce oh to ai garin mu ne mm. <laughs> shikenan kuwa sai da Karima Karima bata samu zo ba sai ni na je mm. Kariman kuma tana Lagos na'am eh sanadina mutumin ya ganta ya aure ta a Lagos mun je mun je wani abubuwa ne program na mun kai doya hmm. sai ta ce za ta raka ni muka je lagos hmm. sai ganta ya ci aishi na santa ta na aure ko har ana nan an aure har da ƴaƴa har da jikoki kaga na samu lada hmm. to dalilin kenan sai na je lagos daga lagos din sai na dawo nan to da na dawo nan na to ni ga yanayin rayuwa na koma gida ba ni da abin yi to kuma da gaskiya ban gama school dina ba mhm. saboda da na dan samu matsalan ido ba na gani sanda an yi jinya mhm. sun dage da jinya sosai na idon eh. don da idon kwata-kwata ban gani to iyaye dai masu kokari akan yayansu mm. Allah sa sai na farfado mm. to da na zo nan sai na ce kai zama ba zai min haka ba mm. yawon nan kawai su ce a ah, ta yawon ni wallahi iyayena sun training ina da wahala ni ba zan yawo ko wanke wanke gidan mai tuwo zan nema in yi amma ni ma balantana na iya sana'a zan fara masa sai na kama yin na da kuɗi sai na je kefi na siya kasko su tukwa. ne na fara masa a nan kebi lokacin gwamnan kebi mm. escort din su suka zo cika mm. har da su kuma sai gashi kawai sai na bunkasa ah, har ga misali da kika fara masa ne eh. Ah, sai ya karɓi mutane tana zuwa da sanadiyar eh, shi ma gwamnan ke eh sai ya zo eh, eh a gwamnan plateau shi na exercise oh. eh da abia uze kalu abia eh. shi ma sai su shige haka kai suka ci yarinya karama ta zauna tana sana na ce eh sai uze kalu ya ce to a gaya mun ina aikan ba bai cika min bai ce ki je ki nema shago a buɗe miki guri ga ki da kokari mm. sai ba da tukunci su ka mini wani lokaci sa kun yi tsawon lokaci ba zai zo uze kalu mm, eh wanda aka mishi sarauta a kasina eh. eh lokaci ɗaya suka yi gwamna shi kuma dare ya je ɗibo escort ɗin shi mm. motoci talatin da biyar ya zo ya zuba ya ce a ci masa sikiriti da suka ga jama'a hmm. jama'a suka cika aka ce ga gwamna ya zo cin masa <laughs> a gwamno matan manya sai leke leke fa faɗo fa daga sama ake ana zo eh. yaushe matan ta fara masa eh. aka ce wallahi kwanan nan hmm. shi kenan aka zo fa guje guje guje guje hmm. sai aka zo aka same ni ina masa gwamna ce zai ci security suka ce kai zo suna jin tsoro saboda jama'a ya yawa hmm. ba zai yi masa ba sai a dauke masa a je gidan shi hmm. aka je gidan shi kwaye kartan din shi ya siya rago ya yanka aka yi ci hmm. sai lokacin ya hau jirgi ya tafi kasar waje to a lokacin ne sai na zo na sai uwar ɗaki na ba ba sana ta je islamiyya ta hawa'u kina masa zaki ya zo gida ki taya ni na ci ai mama kin ne zan zo eh. ai ni kin zama good mother na a Habuja. na'am duka ta rike ni har yau amana har yau tana min kayan sallah zani mai tsada kullum mm. kowane sallah hawa mm. zo ki karba zanin kin bata gani ba za ta kira ni a waya mm-hmm. eh. Eh, misali idan muka kalli sana'ar da kike yi da kuma mm. yadda kike kasuwancin ki misali bayan masa da kike ke kware akwai wasu lau'ikan kayan abinci ko kuma ire-iren abincin da kike na sayarwa misali eh, eh to yanzu ba ni da ban dafa abinci yau aka san mm-hmm. amma na iya jollof mm-hmm. duk dai abinci su furara duk dai abinci da ka sani na restaurants mm. duk kina yi ni gwani ce mm-hmm. eh. to amma ya misali yanayin eh, cinikin da kike a harkar kasuwancin misali eh a gaskiya rayuwa ta canja mm. lokacin da aka fara bama bamai ta mm. na da aiki 26 mutum 26 eh a nan gurin nan gurin ina dafa doya ƙwarya guda 100 da vegetable wallahi ba zan ɓoye maka ba farfesu kan saniya guda biyu nake yanka bindinsa farfesun wannan tarwaɗan muna yanka shi talatin service ya sai ah, muna iji takeaway to da aka fara bama baman nan mm, eh. sai abubuwa ya canji kowa sai ya fara yan aiki ma kowa na gudu wai kare mutu a nan <laughs> iyaye ba su ga ba, kowa sai ya fara guje-guje mm-hmm. a lokacin ne eh. to amma misali ya ah, zaki kwatanta cinikin da kuke a da eh gaskiya zan iya kwatanta maka a mm. lokacin da mm. nakan yi dubu ɗari biyar a rana daya eh a rana daya dai la'asar haka nakan yi 250 nakan yi 170 nakan yi 200 mm-hmm. is depend escort ne na gwamnoni is 36 state sukan zo nan su ci abinci mm-hmm. a takeaway ba su sayawa suna karba ne a gudu sai mu jera kwando mm-hmm. mu ije takeaway da gudu da gudu adc da mutanen duk abokanmu suna wasa da mu suna dariya da idan na fahimci kina nufin kenan mm. duka adc na gwamnoni 36 na najeriya sukan iya zuwa nan a aiko su sai abinci su tafi a'a mm. kaman kananan su Ɗauke ƙananan su. Eh, yanzu kamar suka zo ba abinci wani lokaci dole za a ce shi ya zo ya duba. Kurin mhm. abincin da kyau mhm. sun aka kai sample sai ce da kyau sai a ba ma yaran. A ba ma escort din. Mhm. To misali mu kalli yanda yanayin sana'ar taki take misali. Eh, eh. Menene ya faru yanzu cinikin yayi kasa ƙasa? To wannan abin da ya ciniki dai ta yi ƙasa. Hmm. Tun a lokacin. Hmm. to na zo kuma a gaskiya ta yi kasa sai aka fara bani aiki babu hasan nan gaskiya yar albarkaci mm. sai ta min hanya mm. a gidan general yusuf sai na ɗibo mata sama da ko goma ne a mm. duk matan da na ɗiba duk akwai 'ya'yansu sojoji sun kai uku manya-manyan da aninai kanal wala yanzu zama captain captain eh dun da ta kira ni da aikin kwangilan sai na je ƙauye na duba mata da suke wahala mm. ba su da shi na zo da su Baka mm. yi kwangilan to sai ba wuya an ji daɗin aiki na ɗin sai a mm. kira ni nan mina ne nan ina ne mm-hmm. sai na bar shagon kuma wanda nake barin su sai su yi shi dai yanayi ba za su saya su yi kamar da ni zan saya na mm-hmm. dubawa ba mm-hmm. ana ana ana nan to sai kanwata salamatu sai ta ce hajiya gajayi yaya sai na ce ba damu ai da akwai dan kuɗi da na baki ki siyo saniya ku. Hmm. sai ki sai na tattaro daga nan ne ma sai hmm. na je ta bude jayin hmm. sai jayin ma ya bunƙasa har ta sai gidajen ta biyu ita kuma ta sake a kota kanwan mu kanwan baban mu a cijin mai eh. ta zo nan ta dan yi wata biyar ta rike gurin masa tana ita ma tana ciniki sai muka samu guri a fafe mm. sai salma ta ce to aje a fafin hajiya an yi na ce a aje muka sake haɗa hannu mm. aka rura aje bude fafin duk an ci gaba mm-hmm. to nan kuma har ga Allah tun a lokacin sai yana dawa down mm-hmm. sai yayi slow mm-hmm. to ni kuma da aikin kwangila da ake bani na gidan manyan mun yi mun yi har ga Allah mun samu mm. na biyu good father na Hmm. kifasi dan ladi kifasi mhm. eh wanda ya rike finance mataimakin ungozi inyala eh. eh dan ladi kifasi kifasi eh yes mhm. to gaskiya ya zo mutanen taraba da ya bani kwangila hmm. har ga Allah mun ji daɗi mhm. na yi kwangila a gidan shi na yi hmm. kwangilan da har na yi guda <laughs> ah, misali eh. mene ne fara a gidan nashi eh, ya yi biki na aurar da yansa ya yi kuma biki da aka basu wani masayi haka a Najeriya Jos ka akwai position to mutanen taraba mhm. suka zo ya ce matan to ɗanta sanadin ɗanta mm. ina wasa da ni muna wasa sai ja ne haɗa da maman mhm. ai da ni abinci maman ta ce ta jinjina duka jama'an su na taraba mm. har daga baya jama'an taraba za su so bus biyu bus uku sai nan za su ci abinci to kaga sanadin wannan gidan kifasin ya jawo man jama'a sosai ana yi dai mhm. ah, to mu kalli yanayi na sana'ar nan taki misali idan mm. muka kalli sana'ar sai da abinci mm. ah, menene yasa kika zaɓi sana'ar sai da abinci a maimakon sauran sana'o'i eh to gaskiya sana'ar abinci na da rufin asiri wani zai taso haka zai shiga matsala ya zo ya tunkare ni mhm. hajji ya taimake ni ni kuma a rayuwa na. Mm. zuciya na ya raya taimaka ma talaka ko da Allah yanzu kullum roko na Allah ya bani ya azurta ni in gina masallaci in kasance ina da shes a asibiti ina taimaka ma wanda ba su sanni ba mm-hmm. in gana gina bohol a garin mu gana gina gade yanzu hakan na da NGO mm. amana of association mm-hmm. eh to ina son in gana taimaka ma talakoki a yanzu haka eh, in ma ɗari biyar gare ni ina son gana ba ma talaka ɗari ko ina 100 biyu Allah sarki kamar me kungiyar taki take yi misali eh kungiya na na taimaka ma marayu wanda iyayensu ba su da kuɗin makaranta mhm. da kuma wanda za su ci su sha mhm. da kuma masu sana'a mhm. wanda ta fi karfin nakan iya ba da jarin dubu goma a haka in na je ƙauye na gama ce ba ta dubu biyar dubu uku dubu shida dai waɗansu dai a ƙauye inda kuɗin wani lokaci kan je ga dubu ashirin to na fara yi na fara abubuwa sai zo ya ɗan saya to NGO ɗina amana of association amma ina son yin rijista to gaskiya na kawo dankali kwanaki din da kasuwan ya dan yi baya mm. na kan bar yara sai in je ɗauko dankali doya mm. kifi a maiduguri har maiduguri nake zuwa mm. in ɗauko in zo nan kaga bakin shafin mall anan nake kasa matan manya anan suke roshin su yi siya ma su karɓa canji na su bar min su bar canji mu zama kawaye hmm. a kan sar da kifi har na je gidan shema na yi gudan amarya zai aure da yarsa <laughs> <laughs> na dauke wata yarinya garin kallon jirgin sama ta ki guda ta bar kuma ni da gudan <laughs> to kaga rayuwa kenan to masu kallo da sauraro hmm. shirin kasuwancin hmm. zamani ne kuke sauraro wanda wato a daidai wannan lokacin muna tattauna ne da Hajiya hawo Yusuf wacce aka fi sani da suna mai abincin gwamnoni ku dakace mu idan muka dawo shirin zai dora TV To masu kallo da sauraro barkamu da dawowa kuma shirin kasuwancin zamani ne kuke sauraro daga nan gidan talabijin na Tozuri da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Kuma kafin mu je hutun rabin lokaci mukan tattauna ne tare da Hajiya Hauwa Yusuf mai abincin gwamnoni kuma yanzu hira tamu za ta dora tare da ni Muhammad Suleiman Yobe. Ah, Hajiya eh, kafin mu je hutun rabin lokaci akwai dan mm. maganganu da kika yi a magana na sai da abincin nan misali mm. misali kamar menene kalubalen da yake cikin waɗannan sana'ar taki menene kalubalanta matsalolin da kike fuskanta a wannan sana'a misali tun daga lokacin da ke fara har yanzu menene zaki iya tunawa a matsayin kalubale da ke fuskanta eh to sai mu yi abinci sai garin a gaba jama'a mm-hmm. farkon to sai waɗansu ka san mu mata su ce hajiya killa an jefe kin ce to ya zan yi eh. <laughs> a ce san mu a ce yaya to hajiya mutane ana zuwa layi layi a zo babu ce to in ma san mun ne ya zan yi dan yi jinyan jikina ya kaga zan iya ba inda zan iya da al'amarin mm. amma na bar wa Allah mm. amma tun da har zan dan sai abun sayar kuma zan dafa a yanzu haka ina dafa rabi rabi a take ya kare wani ma zai zo da kula ya ce eh, ya bani oda ya ce hajiya ki min kaza har aikato ana kawa wani zai dauko aiki daga gidan shi ka zan yi wani ma za za dauke na motan jan yi a sallame ni eh to mm, yanzu ka ji halin da muke ciki kenan mm. amma yanzu rayuwa fa ta canja muna zama ne yanzu ba mu da jari ba mu da kafita mm-hmm. yanzu na son ta da gidan abincin ci gaba da kawo kifi da doya sana'a na ne mm-hmm. kifi tarwaɗa mai kyau kyau mm-hmm. ina kawa roshin ake yi mm-hmm. kaga a ciki zan samu kashe kuma zan samu a ciki nake alheri to kaji ah, idan muka li wannan sana'a taki zan mm. iya cewa waɗanne irin nasarori kika cimma tun daga lokacin da kika fara wannan sana'a har yanzu mm, gaskiya na ɗan cin nasara saboda mm. akwai marayu da da aka kakkashe iyayensu in aka kira mu sai in ɗan rarrawa ɗan to dan nawa ne akan ɗina sai in je a yi hidiman auren to a nan ne cin gaba na mhm. a gaskiya an dubu ɗari uku ne na akan ɗina in dai aka kira ni ana gaya min matsala ko na ga da na kan ije ma kaina dubu biyar na kan so in ga na faranta maran ɗan adam hmm. ni kuma haka Allah yi mhm. eh to dalilin kenan idan wata a gida ko kuma wani a gida ya ganki ko mm. kuma ake hirar na yake sauraron ki eh. kuma ya ji a ransa cewa yana so ya fara wannan sana'a taki mm, mm. wanne irin shawara zaki bata wacce take so ita ma ta ga kina sana'an nan kuma ta ji daɗi me irin shawara zaki bata idan za ta fara a ina koya musu sosai mm-hmm. ina ɗibo su ina training su da yawa mm-hmm. yanzu na training mata da yawa sun buɗe abinci sun zama don mm-hmm. Mm. eh yes ina training din su okay amma kuma ya tsarin koyarwar ko kuma training din nake eh. misali idan mutum yana so ki koya masa eh zan iya dauko su su yi sati mm-hmm. yin su miya su jollof a yi mm. fara miya ina nuna miki yi. Mm. in kin yi nayi miki yau muna da safe sai zaki haɗa na kanki mm-hmm. sai in ga test din da test in jiya zamu dan rage ya kika gani sai ta ce eh, to anan nake koya musu ban tashi sai mun kai sati da su mm-hmm. to ka ji yadda nake a ah, kamar yanzu misali tun daga lokacin da ke fara koyarwa kamar yanzu za mu iya cewa kin koyawa kamar mata nawa kenan misali a gaskiya na koya ma mata za su fi ashirin tun da waɗansu sun tafi sun buɗe mm-hmm. wani garin mm-hmm. su habuja su fafe waɗansu mana zo na sai ta zo ta ci hajiya ba ni na zo na koya sana'a ne wata biyu ba sai su rungume ni <laughs> su rungume <laughs> eh a gaskiya suna da yawa mm-hmm. eh ah, kamar misali da eh, ma'aikatanki ya mm. yanayin adadin yawansu eh da is 20 ba na taba ce maka 26 ba ok 26 eh, eh suna ta yani aiki ya batun kuma ah, irin ah, abin da ya faru a wannan kasuwanci ya batun kuma iyali iyali na mm. ba masala duk yara na made din su ga sun sun graduate na yanzu na da yaro daya ma mm. ya gama yanzu zai zo bautan kasa sadiq <laughs> na da daya kuma mm. baya ji malami ne yana da addan qur'ani na bashi kuɗi ya je computer ya je kashe sai ya gudu sai ya tafi ƙauye yanzu yana ƙauye sai na na tura mishi da kuɗi na je na kwanta a gaban wani bawan Allah ana kiran shi Silewan bai ya ce kije ki kawo shi ya iya kwamfuta zan bashi guri zan taimake ki jinyan shi na ce garin jinyan shi ya je ya iska ne na jinya jinya har ban da jari sai ya ce ban san magana ke dai ga kuɗi je ki zo da ɗanki yaro na tura da kuɗi ban ga ya zo ba kawai sai na hakura. Hmm. ranar ya je ya ce in bashi kuɗin mota na ce a ni ba za ka da Abuja ba zan yi kokarin tura maka da kuɗi ka ƙara karatun don ka zo ka samu aiki kai namiji ne hmm. kai namiji ne da mace ne zan barka da gidan wani hmm. zai kula da kai amma kai namiji ne dole in tsaya a kanka don ka ƙare ka zo da takardun nan ka nemi abin yi hmm. kai ne za ka ɗauko a gidan wani ka kawo gidanka eh. ah, idan muka kalli batuna abin da ya shafi harka ta Eh, abuja misali yanayin cinikin abinci mm. misali za mu iya cewa abinci yana tafiya sosai ana siya sosai eh abinci har ga Allah ko nan mm. inda ina da yan aiki to doctor ya hana ni aiki mm. to inda ina da yan aiki yayye har ga Allah za a yi ciniki kaga ga yanzu makwabci na ya dawo dai shekara hudu akwa biyu suna zuwa neman abinci to ba yan aiki sai kuma mata da suke rasa gurin sauka sai suna so su mirmin da wuri na gurin sauka sai na screening din su na a su ya zan yi tafi hmm. ina kokarin to sai na je na dauke chip ya zo ya ga gurin ya ce mishi kici hmm. za su daga gurin hmm. to yanzu haka ya ce sai na mishi kici za a zo a daga gurin a samu yan aiki in an ɗauki abinci kamar da kake rubuta na a rubuta a yi shi to duk ina da wanda ta bani wannan sadiya yola ita ne mai calypso a cikin yaran yar albarkaci har yau tana duk waɗannan duk abinda da ta zo ta gabani duk kuloli kai kaga gas a daki hmm. yar albarka na rantse da Allah a motar ta na miliyan goma ta dauko ta kamin ta miliyan goma wallahi take hawa ta dauko gas da kanta ta wanke ta daga ta ce hajje daga muka miki hmm. da daddare muka kawo tana son ta zo ta siya min a daga gurin ta ce saboda na yi musu alherin da ya kamata su biya ni ya kamata ina zaune ne ana mini. Hmm. Eh dun ta kira suna da yawa ta ki kira sauran manya-manyan da su Aminu Zoro da wani dan uwa na Sirajo shi ma yanzu ya zama babba yana tare da matan Tinubu a zahiri to ya ce Hajiya da ba mu da shi da muna da shi Hajiya bata ware mu ba mm. bata ware mu saniyan ware ba ta ji da mu a lokacin abin ta bai rufe mata ido ba mm. yanzu Hajiya abubuwa ƙaryan arziki ta dan yi baya bai mm. kamata mu barta ta yi baya ba mu daga ta Tunda aikin yanzu na zamani yanzu in kana zaune ma'aikaci na ta aiki na ta rubuce rubuce kai dai kana dubawa da turanci look mm. ta ce kasance in time da zaki je lesson ɗinki ki tafi lesson ɗinki mm-hmm. eh to kaji mm. ita kan gaskiya ta yi to ya batun karatu kuwa kin dan samu kin dan kuwa eh karatun a gaskiya mm. kawuna ma ritaya ne a central bank fita mm-hmm. muhalle ya mun faɗa ya ce ban tsufa da zan bar makaranta ya ce in dube shi shi kawuna yana zuwa school ya ce back to school please zan baki kuɗi ki koma makaranta to yanzu haka ya kamata in tafi to akwai yara da suke son su zo su dan dinga yin mutane suna son yin masan da dan wake yanzu haka na yi na karewa mhm. ina masan to amma aikin wuta tun da an hana ni mhm. saboda ido amma na dan yi zai kare ne to shinkafa zai kare duk abinci mhm. to na kan so yaran su zo ne irin fo yayi sai in tafi akwai a nan amma first na adult education a use ne okay use hmm. yawa use zone zone two court a a use wannan use gurin yan canjin nan na'am na gani ai sa akwai secondary school eh use ba eh. to ai anan ni student ne na gurin mm-hmm. na adult education mm-hmm. to lokacin cash din na manaji na biya mm-hmm. to akan ya kamata in koma sai wani na transfer wani na ban da kuɗi sai na je na samu nan a sokoro sai na ce is better in yi transfer suka ce fada mu teaching is, is the same thing it's two two hours tout. To akwai wani ɗan tsari da ake misali watakila yanzu misali ana ɗan harkar zamanantar da yadda ake sai da abinci yadda mutum ba ma sai ya zo ba za a eh, eh, eh, yes akwai riders eh ina kokari to ba jarin ne <laughs> riders na san ta ai na ga shagon yariyan nan ita ma duk tana ta kokari to dan hmm. matsala ne ta ce dan daga mata kafa amma wudin har ta tura an ya kaman an zo yanzu haka muna kan magana yau ma za mu yi magana hmm. tana son ta zo ita mata sa min hannu a daga gurin hmm. a samo riders ko da ɗaya ko biyu biyu mhm. ai ana ana order online ana order online yes to ina so amma yanzu hannu <laughs> hannu na ba karfi eh, hmm. ah, misali idan mutum yana so ya hmm. fara ko kuma mata suna so su fara harka na sai da abincin nan hmm. wannan shawara zaki ba su a gaskiya zan ba su shawara su dage su zama mhm. serious mhm. shi neman ka dage Allah na taimaka sosai nema yana da rufin asiri shi tuwo yanzu ka kalli rabin mudun nan fa a wuni zan yi bawan Allah a wuni in na yi shi sai na ijin ma kai na tufa in ran da ban yi ba naira biyar sai na roka ɗari biyu data hmm. to amma shin sai zo na ce to me yasa <laughs> amma in zan je anguwa in na ga ina da aiki a anguwa hmm. na kan bar yin abinci da sun zan je wani guri na Najeriya na tu hmm. amma zuwan ku yasa na bari to wallahi ba na fasa yin abinci zan share guri na in gyara ta na daura abinci na zuzuba a kula hajiya akwai abincin ji akwai me kake so duk sai in san saboda ban san roko hmm. ina da dan kuɗin nan riban nan da na samu nan zan tsohuwa <laughs> na nan a dan sati na kan tura mata da dan ta uku hmm. da waɗansu ma wanda za ta ba su tsofaffin nan kasan akwai dangin uwa akwai dangin watan ta ga ɗari biyu na har kuka su fara kuka to ni kuma zuciya na yana son kyautata ma tsofaffin nan har ga Allah to hajiya zan iya cewa menene sakonki na ƙarshe ga al'umma to <laughs> ina so ya taimake ka bai da chance ya zo ya same ka hmm. depends taimakon da duk wanda ya kudura zai mun ina so ka san komin in aka yi ruwa yana sauka kogi sosai sosai yawwa duk dan mm. adam da ya ga zai iya mm. agaza mun a rayuwa mm. i need mm-hmm. eh, kamar misali me kika fi bukata yanzu kenan eh bukatan ƙara daga abincin again mm-hmm. ta zama na um, na zamani na online online din na eh yanda mutum ko da bai zo bai zo ba ba na ce maka akwai radars ba yawa <laughs> <laughs> to malam eh. to shi kenan mm. buri na kenan in saki daga gidan abincin mm. ya kasance an zo ma ina da doya da kifi sosai in ka zo nan shopping mall bakin gate ah, a jawa akwai doya da kifin ce akwai har da dankalin hausa yawwa to kaji eh, to ya batun kuma yara manajoji na kullum a wata za su bani mm. sai in kasa shi uku zan ba masowa zan ba ma dangin uwana da ubana sannan kuma sauran duk nasu matalakoki na ni na son taimaka matalaka har ga Allah to hajiya Allah ya taimaka Allah da nufi muna godiya sosai to shi kenan to bawan Allah sunan <laughs> Muhammad Suleiman Muhammad Suleiman to Allah ya ba mu long life Allah kuma ya kara maka daukaka ni kuma Allah ya kara mun. Mm. nufi na ɗaukaka na da nufi na da nake so in yi bukatu na guda biyu daga ransurance ina kuma in ci gaba da NGO na eh to Allah ya sa mu dace Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lafiya kamu kenan a daidai wannan lokacin a cikin shirin na kasuwancin zamani wanda a daidai wannan gaba muka tattauna da Hajiya Hauwa Yusuf wacce aka fi sani da suna mai abincin gwamnoni wanda a daidai wannan gaba muka tattauna da ita ta bamu tarihin ta yadda ta fara wannan sana'o'i nata na sai da abinci da kuma kalubalen take fuskanta da kuma nasarori da ta samu a daidai wannan gaba nake cewa a madadin ita bakuwar tamu ni Muhammad Suleiman Yobe nake cewa mu kasance da ku a wani mako domin ji da kuma kallon wani sabon shirin namu da kuma bakon da zamu zo muku da shi